sai injiniyan mu na yau. Aisha sule ce ke muku fatan alheri. Bisala. a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Amina Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na nishadin tarihi ne ci gaban tushen bakar fata da muka faro makonni biyu da suka gabata. To yau dai an tabo kasar Hausa. Jama'a kun taba tunanin inda dutsen dala ya samo sunansa? Da da da halak da halak ake ce mai har tafiya ta koma dala shine dalilin sunan dutsen dala. Eh. na nan daga habasha eh. sunan yankin su ne kuma akwai dan uwansa da suka toshi kuma shine rano eh, akwai kuma dan uwansa eh, shine gaya To tun da muka fara kawo jerin wannan labari na tushen bakar fata kullum kina bullowa ta inda ba na tsammani. Aiko dole na kwaɗaita ke da masu saurare abin da shirin ya kunsa. Shi yasa nake bullo miki ta hanyar bazata. haka dai kaina dai kin yi nasara. To Aminatu kamar dai yadda aka ji a wannan gutsiran Malam Zahariyu ya sake amsa gayyatar mu inda ya tattauna da wakiliyar sashen Hausa. Sannan akwai shirin kwalamar da ya samu karbuwa saboda haka yau ma za mu sake ziyartar wannan haɗin. To jama'a yau ma dai ranar kasa kunne ce sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Amina kafin dai mu kai ga hirar baraka Bashir wato wakiliyar sashen Hausa a Kano da Malam Zahariyu Abdulrahman Sha'aibu Kabo. Ina so na yi miki tambaya. Kin san waye Han Hyun Min? Hmm? Han Min ne? Han Hyun Min. hajiya ban taba jin sunan ba. To kin san dama ina jin daɗin rudar da ke ranar Juma'a. Han Hyunmin wani matashi ne ɗan shekaru goma sha tara da haihuwa mai tallata tufafin zamani. Abin jan hankalin ga labarinsa shine baban shi ɗan Najeriya ne kuma mahaifiyarsa 'yar Koriya ta kudu ce. Kuma can ya tashi har ya shiga wannan masana'antar tallata kayan zamani. Kuma a yanzu haka shine na farko mai tallata kayan zamani a ƙasar kasar koriya ta kudu na ɗauko wannan labari ne tun da ana maganar fantsamuwar bakar fata ko dai kina son mai da ranar juma'a ta kacici kacici <laughs> to bari dai mu je ga hirar baraka da malam zahariyu din da giza to river nile ya bi ta gefen su wannan river nile din shi suke bin sa irin suna hawa ta kwale-kwale suna zuwa garuruwan bakake makwabtansu to anan ne har suka dinga shiga daular habasha ta Ethiopia. Ita ma daula sai mai zaman kanta kamar yin ta Misir take eh, daula sai mai zaman kanta. Ita ma bakaken fata ne. Ita duk bakaken fata ne zallansu Ita Habasha. Mm. Kuma ta haɗa waɗannan ƙasashen wa'anda lokacin mulki eh, da turawa suka zo mulkin mallaka ne suka tsitsinka su ta hada kasar ethiopian kanta eh. wasu ake sai mata habasha eh. ta hada djibouti ta hada eritrea yawwa yawwa suna garin daular habasha kuma dukkanin su bakake ne kirin babu fari a cikinsu to um, a matsayinsu na bakake waɗancan um, su 'yan garin daular 'yan daular misira um, mazauna munib da giza ya suka dinga shiga kasuwanci yankin kuma gun da suka fi zama sun fi zama a yankin eritrea eh, akwai wani yanki mai girman gaske kamar munan ka ce eh, ka haɗa misali Um, kano jigawa eh. katsina ai ka kusan yanayin dialog ɗinsu ɗaya ne bambancin kusan kaɗan ne kusan ɗaya ɗan juma ɗan jimmai ne eh. to shi ma akwai wani yanki sunan shi mamlakati dahalak hmm. yankin dahalak kenan eh. ya haɗa kuma wa'annan garuruwa masu faɗi a wannan yankin dahalak ɗin suka je suka zauna irin wa'annan mutanen ba wasu bane ba kabilar hausa tana cikinsu akwai kabilar hausa akwai kabilar hausa kuma wannan yankin da halak din kabilar hausa ta shiga cikin alhamdulillah saboda kabilar hausa tana cikin kabilun bakaki eh. eh, kuma mazauna wayannan eh, daular misran hmm. to kuma su yan garin munif ne da giza kuma su waɗanda suke hausa eh wayanda suke hausa na sakan miki hausawa daga bane yawa ai ba ma hausawa duk wani baki eh, na afirka mm, eh, mazaunin wayannan gefen garuruwar riba nile din ne amma wa bi kasatan zaka iya cewa kabila kaza ita agu kaza tun da din take zaune eh. kabila kaza kuma agu kaza take zaune tun da mm. to ita kabila tana wannan garin munif da giza shigo wayancan fararen da aka kora yan yankin urdun da sham um, sun zo da addininsu na bautar rana mm. a shi suke yi a wajen um, dalilin wannan kuma an matsa musu da uh, ko in ce to ba matsawa ba dai awa ta annabi ibrahim salam ta sa dole sun bar yankin wasu daga cikinsu tunda dai shi ne maka gani ya hujjateteniya ta kala hazara bi haza akbar falon mara shamsa ba zigatan eh. ya sai kala hazara bi haza akbar ya musu da awadi a kan su daina bautar rana da wata da taurari eh. to wannan abin ya sa wasu daga cikinsu yanayin mu'amalar ta shigo da su yankin misira sai suka zo sai suka gina wannan pyramid din eh. da ake cewa pyramid a haramat unguwa ce guda tana nan a giza Um, yankin gaba daya mm. suka zo suka gina su guda tara manya-manya mm. amma girma-girma ne wani ya fi wani girma wani ya fi wani girma mm. a cikin wannan abin ba wani abu suke yi ba face bautar rana addinin su na bautar rana eh, eh, a cikin pyramid ba eh, nan suna bautar rana kuma shine gidajen su na kwana da komai in ka shiga tun da dakuna ne siffa ne gida ne sosai ni nan na shiga ciki yana dauke da rubuce-rubucen su na ilimin bautar rana ina karantawa amma ba wai dan ina jin yaran ba eh. an fassara su masu jin yaran tunda course ne guda ko ce fil ne guda mm. shi ma ana yin digiri a masters a komai a fil din hieroglyphy din um, to an fassara shi da larabci da kuma turanci ni ma su nake dauka ina karantawa na fahimci abubuwan da ya dace nake nema uh, to baya ga nan tun da dai to suna yin addinin bautar rana to a irin su ne kabilan hausan da suke zaune a nan ko sai daga cikin kabilan da suke a nan including kuma hausa suka fita Um, suka je suka kai addinin bautar rana a mu'amalar sun sun tafi suna yin mu'amalolin su na kasuwanci kuma suna yin addinin su ya suka kai shi wannan yankin dahalak din eh kuma a wannan yankin dahalak din a nan ne ita wannan na bilkisa ta taba auren annabi sulaimanu ta zaun rabi mutu rabi yawwa to za ku samu cewa ai addinin bautar rana suke to wayannan mutanen su ne suka kai muta addinin bautar ranan ita a ina take a yankin um, yawwa yankin tsohuwar daular ethiopia ethiopia sai ta habasha eh eh amma kuma daga bangaren eritrea nan yankin kuma da halak da eh, yake su ma asalin tarihin nasu Um, larabawa ne suka tuwo yaƙe-yaƙe har suka shigo yankin afirka yan asalin wayanda suka yi daula ita mulkin na na bilkisa din mm. to tayin sun eh, kafci wani yanki na afirka shine a nan daular habashan kuma musamman garuruwan eritrea na yanzu eh, including shi da halak din kenan mm. har yanzu halak din sunan da halak din ake ce mai mm. kuma to zama um, suka zo suka gudanar da mulkin su to dai suka yi shi wannan addinin bautar rana to kuma irin dai waɗannan mutane mutanen da suka zauna a nan yankin da halak din mm. aka samu irin zuri'arsu su ne suka fito suka shigo su ma cikin afirka na faɗin nau'ikan hijirori ne daban-daban na faɗi hijira ta farko shigar baƙaƙe da suka yi yankin urdun da sham daga misira eh. yanzu kuma ga yadda daga misira suka shigo cikin dai afirkan yankin ethiopia to kuma irin nasu a samu zuri'ar da suka fito na hausawa su kuma suka shigo har wayannan garuruwan um, ɗaya ya zauna a kano ake kiran da suna dala kamar biyarin ne da asalin garinsu da da halak da halak ake sai mai tafiya ta koma dala shine dalilin sunan dutsen dala eh, na nan daga habasha eh. sunan yankin su ne kamar ni yanzu a wani gun zaka yana ce min kabo kabo saboda ni dan kabo ne hmm. to tafiya tana tafiya shine dai har gun ya zama dala hmm. kuma akwai dan uwansa da suka toshi kuma shine rano eh shi dan uwan dalan eh dan uwan dalan ba eh. Eh, akwai kuma dan uwansa eh, shi ne gaya dukkanin suka je suka zauna a waɗannan garuruwa ɗin to um, kuma reference a irin wayan abubuwan shi addinin bautar rana mm, ana yin sa ne gefen babban dutse mm. a saman babban dutse mm. ku shi yasa su ma'ancan ai suka yi pyramid saboda agun ba dutse ko kuma ka gina wani dogon abu suna cewa abin da yaren su bin da yaren hieroglyphic a eh, bin bin eh. sai cewa abin amma da larabci ana cewa musalla dogon abu ne kamar dabino ake gina shi eh. shi ma in ka tsaya gindin sai ka yi bautar ranar ka agon to saboda haka su ma su dalan nan da ranar da suka zo ba su da gun da za a zauna a gefen duwatsu yasa yanzu in ka je ranar za ga duwatsu ne a nan Kano shi ne suka zauna gindin dutsen dala wato a misali yanzu mun dawo Hausa ki kasar Hausa a kasar Hausa ma Dala da rano ne suka fara kafuwa. Dala da rano. Kanan ta gina kanta. Eh to ai dalan kuma nan cikin Kano ne dama. Eh. Shi um Ai ma cikin Kano ne. Eh cikin Kano ne amma nan cikin birnin Kano nake magana. Eh. Um can kuma garuruwan waje da Kano kenan. Eh. Um sun um Dala da rano da Gaya. Eh, su ne suka tuwo a lokaci ɗaya suka zauna shi gayan shi ma suna ne shi ma gayen suna ne eh. dukkanin su yan uwan juna ne yan dangi ɗaya da family eh. eh gaskiya ne kuma su wa'insan rana da gaya da suka zauna a nan yankin rano kusan su ne na farkon zama amma dai shi dala kam a kano akwai mutane mazauna ƙoramar jakara shi da da ya zo akwai mazauna da ya tarar yan ƙoramar jakar eh, yawwa nan um, su ne kabilan arogo da femawa arogo da femawa e suna zaune a ƙoramar jakara ba e to amma ai da nisa kuma tsakanin jakaran da dalan za ga akwai dan tazara haka to tafiya ta tafi har Allah ya yi wannan garin ba tarihin Kano za mu yi ba hijirorin dai kawai muke lissafawa yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga hirar mu ji abin da ya biyo baya. To baya ga nan uh, mun faɗi kala kala hijira na baƙaƙe guda biyu kenan. Eh. Mun faɗi na mutanen daura, eh. mun faɗi na kuma mutanen waɗannan garuruwan na da suka shigo eh, Kano yankin Kano. Mm. To baya ga nan akwai lokaci da ita um, ya mun gawula bayanan nasi Allah ya faɗa mana alkur'ani na jujjuyawa damammaki eh. matsayin misira ta kamar super power a duniya a wannan lokacin civilization an samar da shi a gun eh. to um, duniya suna kaman kokarin kowa shi ma ya ginu ya girma eh. to akwai dauloli da aka yi a baya akwai daular farisa da daular rum hmm. um, daular farisa kafin ginuwar ta daular rum sai ta fara ginuwa eh, ita kuma daular rum din nan ta ginu to lokacin annabi isa alayhi salam bayan allah ya ɗage shi zuwa sama eh, ya ce bala rafa ilai din hmm. eh, to da shekara saba'in da uku ɗauki annabi isa daga uh, shi annabi isa wani yanki ya taho um, annabi isa shi ma mazaunin falasini ne ai eh, eh, to ɗauke shi da aka yi mm. um, ma'ana allah ya kai shi gun da ya san ya kai shi malamai ne da za su yi wannan sharhin mm. um, to mu shekarun kawai muke bi eh. ɗauke shi da shekara saba'in da uku Um, mabiyansa su ansarihi kenan ansarullah da Allah ya ce sai suka shiga ya da ci gaba da da'awar shi annabi isa din eh. suka shiga yankin rum Rome. Eh sun fi shiga nan. Eh, Italy kenan. Eh Italy kenan. To da suka shiga yankin Rome sai zamana an karba addinin su na Kiristanci. Eh. Karbar da aka yi ya samu karbuwa sosai to kuma matsayin Rome ta super a duniya a wannan lokacin sai suke ganin ah to me zai hana wancan masallacin mai daraja na Baitul Maqdis ba za su je su kwata ba eh. su kuma yaƙi su Yahudawa. da wayanda ba su yi imani da annabi san ba a lokacin saboda haka shekara saba'in da uku da annabi isa suka zo suka yaƙe su mm. wannan yaƙar tasu da suka yi ta haifar da sababin fantsamuwar yahudawa mm. a doron ƙasa da ya zamana ba yahude bai da cikakken gari mm. sai karshe-karshe ko in ce lokacin da amerika ta kafa aka kafa daularta ta je kuma ta yanka falastini bi aka samu isra'ila da falastini to shi fantsuman su yahudawan ya shigo hannun kasar ya shigo har baka fata shine abin da ya sa na kawo wannan magana ta ina ya biya shigo um, bakar fata to da yahudawa suka fantsama a duniya eh. sun ji sassa sassa daban-daban eh. a mu yankin mu afirka tun da ita muka fi eh. magana yanzu a kai yawwa baka fata muke yi to shi shine suka zauna a mamlakatu uksum mamlakat um, a tsohuwar daular habasha eh kamar dai mu nan a nan kano a nan kasar hausa ai akwai masarautar dara daban masarautar daura daban masarautar kano daban masarautar katsina daban da sauransu eh. to su ma a can habashan akwai masarautu daban-daban um, to akwai mamlakatu uksum um, ita wannan mamlakatu uksum din yahudawa suka je suka zauna eh. a shekarar 2000 Eh, da duniya ta cika 2000 na hijiran annabi isa alayhi salamu eh. miladiyan nan kenan da muke eh. ciki an iya sani ga masu bibiyar labarai a duniya yahudawa sun je isra'ila sun ce sun kwashe irin tsatsansu su suka kwashe su daga wannan yanki eh, daga ne a nan yankin afirka ethiopia sun zo su yahudawan suka zo suka kwashe tsatsansu kwarai kuwa da suka gauraye suka zama bakar fashi kwarai kuwa kwarai su kwashe duka ba yanzu <laughs> gaskiya ne ba zai yi da ma ai a ce an iya kwashe mutane ba amma dai eh. suna so su tallata wa duniya cewa su suna iya bin tsatsansu ko ina yake mm, mm. saboda haka sun ɗebi mutane wayanda suka ga za su iya bin su mm. eh, suka koma gunsa asalin jin jinin yahudawa ne mm. a afirka kuma a wannan dalilin korarsu da 'yan rum din suka yi mm. eh, da niyan su karbi betul maqadis mm. suka yake su shine suka shigo afirka suka yi tsawon wannan shekarun da sai a to wannan kusan um, shekara yanzu mu dau miladiya Uh, miladiya ta cika shekara saba'in da uku hakan ta faru har zuwa 2000 da da wani abu to haka yake uh, ko dubu dai dubu ɗaya da ɗari uku Yawwa shekara dubu ɗaya da ɗari uku eh. da wajejen talatin da bakwai kenan eh. Yawwa shi ne abin ya faru to shikenan yanzu daga misira a bakar fata sai aka je habasha Yawwa. aka je yankin eritrea gaskiya to ragowar kasashen afirka muke son a bayyana mana da yaya aka yi wannan kasa ta samu eh za mu habasha kai wani zancen eritrea da kuma jibuti yawwa gaskiya ne mu tafi a hankali za mu zo kai amma um, kamar shi dai tasirin fantsamuwar bakake din eh. um, ko in ce fantsamuwar kamar bakake din dole yana cakuduwa ne da wasu kabilun shi yasa ake na dan shigowa eh. saboda wasu kabilun sun mu'amalance su mm. um, to a fantsamuwar yahudawan kuma mun gani sun zauna a europe shine yawanci suka zauna a germany eh har haifar da faɗan hitler zuwa gaba shi ba tarihin su muke yi ba to wannan kenan sannan kuma sun zauna a asia shine suka zauna a wannan eh, iran su yahudawan da suka zauna a iran shi ma kuma shine ya haifar da Eh, tafe-tafe addinin bautar wuta din nan na majinsai Iran akwai Yahudawa ke akwai sosai kuwa eh, eh shine ma yi haifar da suka kafa daula sosai ko in suka yi gaskin daular Farisa ta bunƙasa mm-hmm. har ta zo kuma ta dominating ita daular Rum din duk da daga baya an dinga in wannan ta yi galaba ta dan zama ba fa wannan ita ma ta yi galaba kusan dai kamar yanayin China da America a yanzu mm. yawwa to kusan haka aka yi um, wancan yana ɗamfare da wasu tarihai yi da su kuma ba dai na baki din ba ne ba bari mun bar shi haka dan fantsamuwan nasu kawo muke so dama mai highlight. masu saurare yanzu kuma sai filin kwalamar mu a 'yan makonnin bayan mun kawo muku bayanai akan yadda ake sarrafa kunun mardam kuma yau za mu kawo muku maimaicin wannan bayani don uwar gida ta sake zage damtse ta kware akan wannan kunu ga wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana zauren namu. da zuwa wannan filin namu na makulashe a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau za mu kawo muku wani abin marmari kuma abin sha haka kamar kunu irin na bare-bare wani ake shi mishi mardan mene ko mene ake cin shi marda a cikin zauren namu ina tare da malama hawa daga wani gari mafa daga mafa daga mafa oh, gashi nan ko sai kanshi nake ta faman sake daya to um, ya muka ji da wannan annoba kai alhamdulillah Allah ya yi mana wannan bala'i to amin amin to na cikin ce kina eh, dauke mana da wani kunu irin wanda idan ba ne ya ɗibi wannan kunu sai ya kwana uku sai ya kwana uku a yana santin ina ai sai ya rabu da wannan al'adan shi na filanin ya dawo na bare barin nan to malama hawa da da me mutum yake bukata idan zai yi marna to da farko dai uwar gida in tana so ta yi wannan kudu kunu haɗaɗɗe mai ƙara lafiya da inganci. Mai mm, firgita fulani. Mai firgita fulani za ta ga jikinta ya yi luwai-luwai kuma ba komai ba ne za ka ga kana kwana a AC ne ba komai ba ne wannan kunu dai marɗan ɗin shi ne. Da farko dai uwar gida in tana so ta yi marɗan. Za ta tanadi geranta ta sirfa shi in kamar loka ɗaya za ta yi ta sirfa shi gaba ɗaya loka ɗaya. To geran kawai za a bukata ko akwai wasu abubuwa? Eh akwai wasu abubuwa da dama. Za ta buƙaci gero, mm-hmm. za ta buƙaci madara, za ta buƙaci shuga, za ta buƙaci citta, kanumfari da dai dan barkwananta haka saboda kayan kamshi. Kin ce madara, wani irin madara na gwangwani ko na gari? Nono. Oh. nono to na fulani dai na fulani duk da haka dai eh, kun koma wurin fulanin kun yi hanci. a wannan duka ayi kaɗan ne za mu sa saboda ya ƙara ingancin abin sosai mhm. in ta buƙaci wannan abubuwan ga komai da komai nata ta ajiye a gefe sai ta ɗauka wannan geron nata kamar loka ɗaya sai ta sirfa shi in ta sirfa shi sai ta iba kamar gwangwani ɗaya haka a cikin loka ɗaya bayan ta wanke shi ta rege shi saboda a cikin gero an san ana samun tsakuwa ko mhm. sai ta rege shi saboda dan kar ana sha a ji tsakuwa ba ma bukatan haka sai a samu a rege shi uwar ta samu ƙwaryanta ko wani kwanan ta da zai cire mata tsakuwa gaba ɗaya in ta rege shi sai ta cire kofi ɗaya ta ajiye a gefe wannan sauran kuma sai ta shanya shi ya bushe da wannan kayan cittanta kanumfarinta da dai dan barkwananta kayan kamshi sai ta hada shi ta bada a nika mata yi laushi wato ta mai da shi gari ta mai da shi gari yayi laushi sosai in ta dawo gida ta kara tankaɗe shi garin ya ƙara fitowa ta cire wannan tsaki-tsakin za a samu tsaki ko da kaɗan ne to ba ma bukatan shi muna so yayi laushi ne ta tankade ta aje shi a gefe uwar gida in ta hada wutanta tana bukatar ruwan zafi in ta hura wuta ta ɗaura wannan tukunyan nata sai wannan kar ku manta mun ce za mu cire gwangwani daya mhm. na tsabar gero surfeffe mm. wankekke mai kyau mhm. sai in ruwanta ya dan fara zafi sai ta zo ta juye shi ta sa mishi wuta sai ta tabbatar ya nuna daidai yadda take so. Wato har ta faso tare da ruwan ya ci gaba da dahuwa. Ya ci gaba da dahuwa mm. in ya dahu ma za ta ga saman geron ya bubbuɗe. Ok ya dan faffashe. Eh, ya dan faffashe ya bubbuɗe haka. To alamun ya nuna kenan za ta ga ruwan ya canza kala. Dole zai canza kala. In ta ga ya canza kala ga can garin tancan. ba kamar yadda ake fa koko kunun tsamiya kunun kanwa ba mm. shi muna bukatan shi ne da kauri garin shi za a tuka shi ne da kauri sosai wato kamar za ka yi kunun tsamiya misali ko kunun kanwa eh, eh wato garin dama za ka dan hada da ruwa ke Yawwa da ruwa yawwa ya baka kullu a gefe zafi kuma idan yi sai ka juye sai ka juye yawwa. shi wannan za a yi ya fi ma wannan yawa za a yi shi yayi kauri sosai tukunyanka na ƙasa in kana so ma in kana da zafin nama zaka iya sauke tukunyanka a ƙasa ka zo ka dama wannan da kauri mm. sai ka zo ka juye ka yi kaman kana talge mm. uwar gida za ta ga yi kauri sosai kar ta damu da wannan ta bar shi a gefe ya huce kamar na minti goma ya dan sha iska ya dan rage zafi mm. ga daman nonanta a gefe mai kyau nonanta mai kyau madaranta mhm. sai ta zo ta dauka in ya huce na minti goma nan sai ta zo ta dauka wannan nonon nata sai ta zo ta zuba wato nonon tsala ake nema ko kindirmu ko kuma uh, madara in ta samu kindirmu mm. ya fi dacewa da wannan haɗin mm. amma in ta samu tsala duk ba damuwa amma dai mafi dacewa ta samu kindirmanta mai kyau ta saka duk da wannan kaurin nashi fa da kakki mamaki kakki ci a ah, kununa ya ɓaci yau kununa bai yi kyau ba kakki damu za ki ga kauri sosai kakki damu da wannan kaurin kika zo kika zuba nonon kin nan kika gaura kika gaura ki bar shi ki rufe shi za ki yi mamaki uwar gida ne wani mamaki zan yi za ki gai wannan kaurin duk babu shi ya koma ya tsinke ya koma ya tsinke ya hmm. dawo daidai za ki gan shi hmm. za ki gan shi ya yi luwai-luwai kina juyawa ga fari ga kanshi na tashi wannan kanshin naji kamar ina jin shi ma kina damuwa gashi zaki ga wannan geran naki yana juya ya dan faffashe ya bada ma'ana ya ga kanshi ga kalla kina juya yawwa wasu ba sa son shuga da yawa sai ki zuba sugan ki kaɗan ko da yawa daidai da yadda kike so kamar yadda dai mai gida yake so ki sa mishi tsofaffi suna cewa wai a lokacin da wai dankali ma ake sawa a cikin wani eh, kwarai kuwa lokacin yawa bushashen da wani kanana zaki ganshi shi ba kamar namu ne yanzu manya ba mm. zaki ganshi ne yan kanana zaki ne da su to lokacin babu siga sai a hada da wannan geron da kayan kamshin sai a kai a niga zaki ji ya baki ɗanɗano mai daɗi ba a magana ya fi na siga mm. kai in kika samu wancan ai ya fi siga mm. kina sha ga kanshin kayan yaji ga kanshin nono ga kanshin wannan busasshen dankali. Ai na tabbatar da wannan hadin Amina da kyar Amina Abi ba za ta hada shi. <laughs> Ki bari kawai ai na faɗa miki Fulani in suka samu wannan hadin. Mm. sai sun bar fura da nono. kwarai da gaske fulani kalubale a gare ku ga kayan daɗi an ce kuma mulmul za ku yi mulmul kaman a AC suke kwana duk jikinsu a gode Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne zamu da aya Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A hutun ƙarshen mako lafiya.